Allah sallallahu alaihi wasallam amma aqida ingantacciya wanda magabata suke a kanta shine kaso sahabban manzon Allah kuma mu a mu muna son sahabbai amma wala nufridu fi hubbi alimi ba za mu wuce gona da iri kuma wajen son sa ba biyan da muke son sahabi ba za mu kai shi matsayin Allah ba ko matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda shi'a suka yi ba da suka so ahlul baiti sai suka wuce gona da iri wajen son su sai suka ba su matsayi irin na annabawa ko kuma matsayin Allah sai suka ba suka ba su matsayin da ya wuce na annabawa matsayin da kuma ya kai na Allah subhanahu wa ta'ala domin ba ma yin haka a gidan domin su sun fi a immansu kamar yadda ne yake faɗa inna li a'immatina maqaman la yabzuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal suka ce shugabannin su ahlul baiti suna da matsayin da babu wani mala'ika da ya kai wannan matsayin ko mala'ika jibril bai kai wannan matsayin ba kuma babu wani annabi da ya taka wannan matsayi na ahlul baiti ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wuce gona da iri wannan kamar yadda nasara ne suka wuce gona da iri wajen son annabi Isa alaihi salatu wasalam har suka bashi matsayin Allah subhanahu wa ta'ala suka ce shi ma abun bauta ne haka nan suka ba kai na Ali matsayin Allah suka ce ai shi abun bauta ne har a zamanin sa ya kona su domin sun mai da shi Allah sun yi ridda kenan shi kenan ya hada wuta kuma ya kona su wanda ya tabbata a cikin littattafai ingantattu wasu sun ba shi matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce musu shi'a guradiya wato sai suka ce wai sayyidina Ali da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi kama da juna saboda haka da mala'ika jibrilu ya zo sojin saidina ali ne sai kuskure da ya ga manzon Allah ta suna sai ɗauka shi ne saidina ali sai ya kai masa manzonci suna ke cewa shi an gurabiya gurabiya daga hankaka ne yanzu idan hankaki guda biyu suna tare da kai ɗaya eh, can ɗaya eh, can ba za ka bambance su ba in wanne ya zo ko wani ne ya sake dawa za ka ce wancan din ne saboda sun yi kama da juna to sai suka ce sai na ali da nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yi kama da juna saboda haka mala'ika biyu sai kuskure maimakon ya kawo sai na ali manzonci sai kai wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda jahilci irin na fiya shi kenan kenan Allah ta'ala sai tabbatar da mala'ika jibril kan wannan kuskuren kenan manzon Allah sai zama shine manzon Allah alhajin kuma ya kamata ya zama alimi to kaga wannan wuce gona da iri ne wajen son hankali haka nan wasu suka ce shi Allah ne ya kona su to mu ba ma yin haka muna son abubakar da umar da usmanu da ali da dukkan sauran sahabbai amma ba ma wuce gona da iri ba ma ba su matsayin annabi bara mu so su kamar yadda muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba balantana mu ba su matsayin manzon Allah balantana mu so su kamar yadda muke son Allah kaga so hawa hawa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala dole ka so shi fiye da kowane abu sannan wanda zai biyo bayansa a soyayya a zuciyanka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma babu wani mutumi da zaka daidaita soyayyansa da soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya sannan sai ka biyo bayan sahabbai ka so su ɗaya bayan ɗaya su ko ba za ka wuce gona da iri wajen son su har ka bauta musu ko kuma kamar da su annabawa ka ba su matsayin annabtawa wannan shi a su suke yin wannan kamar yadda yan bidi'a suke wa waliyansu suka so su fiye da yadda ya kamata a so su sai suka ba su matsayi na annabta sai zama da duk abin da za su faɗa daidai ne su ba sa yin kuskure ko da shirka ne suka ce a yi sai a yi shirka ɗin saboda son da suke wa waliyansu to mu babu wannan aqidan ahlus sunna wal jama'a muna son sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam amma ba ma wuce gona da iri wajen sautu ba za mu yi kamar yadda shi a suka yi ba wala na tabarra'u min ahadin minhu kuma mu ba ma tawaye da ɗaya daga cikin sahabbai a ce yau ba ruwanmu da wannan sabin wannan sabin kawai shi muke so ba ma yin haka wannan shi ma sabanin shi a ko su a idan kana son halin baiti dole ne ka yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye bayan da za ka haɗa son sahabbai da son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka so sai na Ali da Hassan da Husaini suka ce ba sa son Abubakar da Umar da Usman suka ce son baya haduwa sai dai kai wa wa'annan tawaye wa'annan kuma ka so su to amma kidan Ali sunna duk gaba ɗaya za ka so su ka so sahabbai gaba ɗaya kuma ka so Ali bai gaba ɗayan su sahabban su da wa'anda ma ba sahabbai ba mu ba ma tawaye ga mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ahlul bait ko wanda ba ahlul bait ba sabanin shi'a da suke cewa la wala'a illa bi bara'a ba dama ka so ahlul baiti sai dai idan zaka yi wa sahabbai tawaye wannan mummunar aqida ce mu duk gaba ɗayan su muna son su da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala natabarra'u min hadi minhu wa nujibu man yujibuhu kuma duk mai kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba ma son su duk wanda yake kin sahabbai ba ma son sa kowa ne komai matsayin sa ilimi komai matsayin sa a walittaka in dai a son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ma ba ma tare da shi aka yi ba mu tsawo yace kuma wannan ita ce aqidan ahli sunna gaba daya tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'i tabi'ina har zuwa yanzu ba ma son duk wani wanda baya son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa in shi a ba ma son su a mu ko kadan ba su da matsayi a cikin zukatanmu saboda makiyan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba sa son su suna faɗan sharri a kansu sai yasa suka zama sharru hadhihi umma su suka fi kowa sharri a cikin wannan al'umma idan ka ce wa nasara su wane ne mafi alkhairi a cikin jama'ar ku za su ce maka asiyawu isa sahabban annabi isa alaihi salatu wassalam su ne hawariyun su suka fi kowa alkhairi a cikin al'umma amma da za ka tambayi dan shi aka ce wa kowa sharri cikin al'umma manzo Allah sallallahu za su ce maka sahabban manzon Allah wanda ya fi kowa shari su ne sahabban manzon Allah wanda ya rayu da su ya mutu tarbiya suka yi jihadi suka ba da rayuwarsu don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addini kuma suka dinga yaki suka dinga yada addinin har mu ma muka same su ba don su ba da mu ji labarin ba musulunci ba to amma su ne mafi sharrin mutane a wajen shi'a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka sai suka zama mafi sharrin halitta kamar yadda imamu abun nan alqahbani yake cewa inna rawafiza sharu man wadi alhaka min kulli insin nadiqin aw jani madahu nabiyya wa qawwanu ashabahu wa ramawkum bizulmi wal udwani habbu qarabatahu wa sabbu sahbahu jadalani inda allahi muntaqidani saboda haka sun so sabo manzala ta sun so iyalan gidan manzala ta sunama sai suka ce ba ruwansu da sahabbai sai sa suka zama mafi sharrin wanda ya taka ƙasa a bayan ƙasa Sun suka fi kowa shari amma manufarsu shine rusa addinin gaba ɗaya. Shi ne babban manufarsu saboda haka wa nubjibu man nubjibu duk wanda yake kin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna kin ba ma tare da don Allah ya so su kuma manzo Allah ta sunama ma yana so su kamar yadda zamu ambata babu yadda za mu kuma mu ce muna kin ko wanda yake su kuma mu ce muna son su bai zai yi ba wa bi ghairi alkhairi yaskuru wanda yake ambaton su ba da alkhairi ba kullun su sharri suke wa sabon mazala sallallahu alaihi wasallam shi'a za su je su haɗa mutane su dinga faɗan tarihin da ba haka yake ba su dinga kirkiran karya suna wa sahabbai suna kirkiran sharri cewa wai sahabbai sun zalunci alubai labarin da bai da asali su dinga faɗa suna kuka gaba ɗaya su narke a wajen suna ta kuka suna kuka suna ba da labarin karya mutum jika fiskansa da gemunsa da da hawaye amma na karya a je a sa mata su dinga kuka har su ma suke a labarin da yake ba na gaskiya ba wannan kuma ba wai a Iran kawai ba ko a ko a Iraki ko a wata ƙasa ko a Lebanon har a nan Najeriya ana yi za su tara mata su yi musu latta su dinga faɗan labarai na ƙarya akan sabon mazala sallama shike nan mata su dinga kuka har su ma suke yi saboda sharri da ƙoƙarin rusa addinin Allah to dole wanda yake ambaton sahabban magala ta sunama ba da alkhairi babba ma tare da shi kuma wala naskuruhum illa bi khairin mu kuma ba ma ambaton su sai da alkhairi in ka ji mun faɗi sahabbai to za mu faɗi alkhairi ne akan su mu wannan ita ce aqidan aqidan magabata aqidan ahli sunna wal jamaa wa qul khair wa qul khaira qawlin fi sahabati kullihim wa la taqul anan ta'ib wa tajra haka abdullahi ibn abi dawud ka faɗi alkhairi a cikin sahabban magala ta kada ka zama mai tukansu su mai lalata su wannan aƙida ce ta yan shi'a ba aƙida ce wanda take ta ainihin bayan Allah mutane kirki ba kuma wannan aƙidan suna nan suna ta yaɗa ta a wurare daban-daban suna yaɗa ta a ma'aikatu suna yaɗa ta a makarantu a cikin al'umma suna ta tarjama su suna ta fassara su da aka yi da larabci suna ta fassarawa da turanci da hausa suna bin ma'aikata ma'aikata suna nan suna yaɗa wa'annan littattafan suna bin jama'a jama'a suna ba su domin su fadda al'umma kana zaune a ofis ɗinka sai a ce gashi an kama kyautar littafi na addini kana karanta ka gana gaya maka wani tarihi na karya ana tukar sahabban manzara su suna sai ka ji kana yadda saboda ka jahilci addini sai ka je yana shiganka shike nan kanka an kara ka zama ɗan shi a kai baka sani ba yasa daga cikin manya-manyan 'yan boko makon 'yan shi'a daga cikin manya-manyan shugabanni akwai shi'a manya-manyan ma'aikatan gwamnati akwai 'yan shi'a saboda an shigo musu ta inda ba sa tsammani ta bokon su aka shigo musu a yi littafi da turanci turanci mai kyau wannan turancin sai ya ɗauke ka kana karantawa ana kana jin daɗin turancin mai kyau ne shi ana ta tusa maka a ta shi'a ko a yi shi da hausa wanda za ka iya karantawa kana marmari an baka kyautar littafi a san shari ne a ciki kai har ma suna ɗaukan mutane su kai su aikin haji a biya musu kujeran makka daga nan najeriya su tafi aikin haji domin su yada irin na littattafai su dinga bin alhazai gida gida suna ba su kyautar littattafai na hausa na shi'a da na turanci ana warwaso ka je ka karanta ka je aikin haji maimakon ka je ka wanke zunubanka ka dawo baka da matsala shi sai ka je ka dawo da shi'a baka sani ba to duk mutumin da ka je na zagin sahabban manzala ta sunama ka tabbata ɗan shi'a ne kuma ba abokin zaman ka bane mala yace wa hubbuhum dinun wa imanun wa isan son sahabban manzala ta sunama addini wajibi ne a so sannan kuma imani in su kuma imani ne da isani da kyautata addini mai imani shi yake son sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyautata tauhidinsa da ibadansa shi yake son sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bugbuhum wani wa wasu wa in su kuma kafurki ne da munafurci wasu tughyanun da kuma girman kai da wuce gona da iri. idan ka ji mutum yana son sabon manzo Allah imani a tare da shi in ba a son su kuma akwai kafurki da munafurki da wuce gona da iri domin ba wuce gona da iri ba mutane da manzon Allah sallallahu alaihi ya reme su aka saukar da alqur'ani nan suna rayu kowace ayin an saukar da ita sai sun fahimce ta sun haddace ta sun yi aiki da ita sannan a sake kara musu wuta haka alqur'ani ya dinga sauka a hankali hankali alqur'ani na gama sauka kafin suna gama fahimtar sa suna aiki da shi ba magana ta suna yare su kuma suka ci gaba da yada addini sannan yau kai kuma ka zo ka ce kai ne mutumin kirki su ne mutanen banza kaga wannan ke yana wasa da kwakwalwar mutane to har ma ko mutum zai na ba ka irin wannan bayanin ka ji cewa wai kana gamsuwa ka ji kana gamsuwa a hankali yana tuka maka shi kenan kan kankara kai ma sai ka zama ɗan shi'a saboda haka dole ne a fahimci addinin Allah a fahimci darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam son sahabban manzon Allah imani ne kin kuma kafirci ne da munafurci dalilai akan wajibi ne a so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wayannan ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zan karanta yi wanda Allah ta'ala shi ne ya yi su yace bayin Allah ne mutane kiri. kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su kuma ya kace ni yake kada a soke su kada a zage su haka nan magabata akan haka suka tafi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa was-sabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بلسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كابما قال تسلم على فرقه وان تم انا ما تسوك مسلم تعالى تقول يا أستاذ يكون الأولين كم كوكما بعد جيدة زوا مدينة با كوكما كان أي هجرة زوا مدينة سمسلم تعالى قوة نجري سكي ومن يتعالى يتعالى مهاجرين na makka wal ansar da ansarawa na madina da waɗanda suka biyo su da kyautatawa duk gaba da Allah ta'ala ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah sabban manzo Allah Allah yake ba da labarin ya yarda da su kuma shi ne ya san abin da ke cikin zukatan su yace su ma sun yarda da Allah sai kuma ka zo ka ce baka yarda da su ba ƙarya kake sannan kuma yake ya tanada musu aljannatai masu yawa wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su ƙoraman giya da ƙoraman zuma da ƙorama na nono da na ruwan daɗi sannan za su dawwama a cikin aljanna har abada ba za su fita ba ubangiji ta ya yake wannan shine babban rabo tanadin da yi wa ta kenan to kai kuma ba wanda ba wanda wannan shaidan a kanka ko rufaffen hadisi ba samu ba wanda ya bayani akan halayen amma ubangiji ta ga shi ayar alqur'ani ne kuma ɗan shi'a ba su isa su goge wannan ayar ba suna nan a cikin alqur'ani don Allah ya yi alƙawarin ne kare a littafin sannan ubangiji subhanahu wataala ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجرا عظيما فعطي الله تعالى جواب سيبو إذن محمد مزون الله ني ونسكي تاريخ في سنة أن أنت كافر سنة توسيا ودون أنسو سنة جاءتان سنة ركوه سنة سجدة سنة نيمن يردان الله جفلدان الله كاجا ركوه سنة سجدة سدون الله سكي الله تعالى يموت الشيدة كما يتذاك جاء علاما حتى إيماني أتكين كوتين yake wannan ko shine misalin su a taura haka nan misalin su kuma a injila kamar shuka ne ta yi yabanya ta yi kyau gona ta yi kyau idan ka gani ka baka mamaki Allah ta'ala ce ya musu irin wannan kiran ya ba su wannan sifofin domin kafurai su ji haushi amma kuma yau wasu ne wanda suke da'awar musulunci su kuma suna jin haushin sahabba kafurai ne kamata su ji haushin sahabban magana ta sama ba wani daga cikin musulmi ba kuma ubangiji ta'ala ce ya yi musu alkawarin gafara da kuma lada mai girma daga wurin Allah ta'ala yake ba da shaida a kan sahabbai sannan wata ubangiji ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna wanda ya siyar kafin a yi fatahu makka da dukiyarsa ya yi jihadi daga cikin sahabbai darajansa ba za ta zama ɗaya da wanda sai bayan an yi fatahu makka ya musulunta yayi jihadi ba ya fiyar da zuciyarsa fi sabilillahi wato sabon ma daraja daraja ne amma ban bi ta ce wa kullum wa'ada Allahu husna kowanne daga cikin su da na farkon da na karshen Allah ya musu alƙawarin aljanna to da ka duk gaba ɗayan su yan aljanna ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka tabbata to kai kuma wa yake kai kan aljanna ne ba wanda ya faɗa amma su din ne kuma za ka zo ka ce ba mutanen kirki ba ubangiji ta ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara Allah ta'ala ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya a karkashin bishiya shine dai a turizwar wanda aka yi a sulhul hudaybiya duk sahabban sun yi mubaya manzala ubangiji ta yake ji ya da kuma hadisi ya inganta a muslim manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce la ya dakulu nara ahadun a ta tashada duk wanda mubaya a karkashin wannan bishiyan ba zai taba shiga wuta ba to amma wasu kuma sun ce wai yan wuta ne su abubakar da umar da usman duk suna ci kaga kenan ka fi Allah sani ka fi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sani manzon Allah sallallahu alaihi ya yi kashe ni akan zagin sahabbansa hadisi ya inganta yace man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in duk wanda ya zagi sahabbaina to la'anar Allah ta tabbata a kanka da mala'iku da mutane gaba ɗaya mana Allah ya tsine masa mala'iku sun tsine masa ko mutane ma sun tsine masa kaga tsinannen Allah ne yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhud ma balaga mudda ahadin wala nasifa kar ku zagi sahabbaina da a ce ɗaya daga cikin ku na rantse da wanda rai na yake hannu sai ji manzo Allah sallallahu da a ce ku zai ciyar da misalin dutsen udu na zinari ladansa ga da zai kai rabin mudu wanda sahabi manzo Allah sallallahu ya fiyar na hatsi ba domin darajan ku ba ba bane babu yadda za a yi ladan ku kuma ya zama a ibada kowaye ne kuma komin imani mutum dai shi ba sahabi bane bai samu wannan darajan ba sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin bukhari yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wanda suka fi kowa alkhairi a cikin al'umma sune waɗanda suke raye da ni sune sahabbansa kenan karni na sannan sai masu bin su sannan sai masu bin to ka kai kuma ka zo ka ce sune mafi sharrin mutane alhali sune mafi alkhairin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin tirmidhi yace Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum wa man azahum faqad azani wa man azani faqad aza Allah wa man aza Allah yusiku an ya'khudhakum kashejin ku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah dangane da al'amarin sahabbai kar ku taba sahabbai na la tattakhiduhum gharadan ba'di kada ku rike su karan bara bayana bayan na rasu ku dinga aibanta su kuna ta sukar su kuna zagin su kada ku yi haka magana ta sama mai wa al'umma ka shedi gaba daya yace duk wanda yake son su to yana son su ne saboda yana son na kaga alamun son manzon Allah ta sanama shine ka so sahabban yace wanda yake kin su kuma to yana kina ne shi yasa baya son kaga duk wanda baya son sahabban manzon Allah ta sanama to kai yake ke yana son manzon Allah kai yake manzon Allah ta sanar yace duk wanda ya cutar da su to ya cutar da ni duk wanda ya cutar da ni kuma ya cutar da Allah subhanahu wataala wanda ya cutar da Allah kuma Allah ya kusa ya rike ma'ana zai shiga hannun Allah subhanahu wataala zai tadda azabar Allah idan an yi tashin alkiyama saboda haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ambaton su da shirri kuma son su wajibi ne shi yasa Abdullahi bin Abbas yake cewa la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ولمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره kada ku zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi ku sani cewa zaman da sahabi ya tare da manzon Allah na awa daya ya fi ibadan da ku tsawon rayuwarsa ko shekara dubu nawa za ka yi dan awa daya ko abin da bai kai awa ba da sahabi yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to darajarsa ya fi naka ya ninninka ibadan da kai iya tsawon rayuwarka gaba ɗayan ko da za ka haɗu da Allah bi jami'in amal da dukkan ayyuka gaba ɗaya ba za ka kamo sahabi daraja ba balantana kullum cikin kafin Allah kake kuma kullum cikin zagin bayan Allah kake yanzu shi a fasu ibadan su shine zagin bayan Allah inda za ka duba littattafan su wanda suke karantawa sajjada ko sahifa wani littafi ne na addu'a za ka gani ba ka rabuwa da addu'o'i to na in da an can sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wai da shi suke bautawa Allah suna da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya la'anci Abubakar ya la'anci Umar ya la'anci Usman haka ne aikin su kenan suna la'antar Muawiya suna la'antar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai da shi ne suke bautan Allah subhanahu wataala la'antar bayin Allah ya zama shine ibada saboda toshewan basira mutanen da Allah ya yi su manzala ta suna waye ya ce su kai kuma ka zo kana la'antar su kuma kuna wai kuma a hakan kana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kana da awan musulunci wanda Allah ta'ala ne ya zaɓe su kamar yadda manzala ta take cewa Allah ya zaɓe ni kuma ya zaɓa ta sahabbai Abdullahi bin Mas'ud yake ubangi ta'ala ya duba zuciyar manzala ta sallama ya ga alkhairi a cikin ta sai ya zaɓe ta zama shine manzonsa sannan ya duba zukatan bayan Allah gaba ɗaya ya ga alkhairi a cikin zukatan sahabbai sai ya zaɓi sahabbai su zama su ne abokanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda za su taimake shi a wajen yada addini waɗanda za su kare shi wanda za su yi jihadi da shi yake kuma duk abin da sahabbai suka gani ne kyau suka haɗu a kansa to abu ne ne kyau abin da suka ce mummuna kuma to lallai babu shakka mummunan abu to da haka babu wani abun da za ka tono ka kawo wani labari na ƙarya ka zo ka soki sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ubangiji ta ala abin da yake shine a dinga nema sahabban nan gafara shine umarnin da ya ba wa yan baya wallazina ja'u min ba'di يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين na ربنا إنك رؤوف رحيم wanda suka zo bayan sabai su dinga nema musu gafa su dinga musu addu'a suna yabon su abin da aka faɗa kin amma Abdullahi bin Abba yace an umurce su su nema wa sabon manzon Allah gafara amma sai suka dinga zagin Aisha radiyallahu anha ita ma aka abdullahi bin abai ce la tasubbu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha qad amara bil istighfar lahu ma ilmihi bi annahum sayaqtilun farko ga ji sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yayi umurni a nema musu gafara alhalin kuma ya san za su yi rikici a tsakani so ka je ka tono sun yi kaza sun yi kaza wannan ba naka wani. bayan Allah ne na gari Allah ya riga musu taskiya ya riga ya tsarkake su ya nuna cewa su bayinsa ne kuma ya tanada musu aljanna ke dai ka bari a haka idan ba za ka yi su ba dole ka kai shiru amma yabon su ya zama wajibi sannan kuma son su ya zama wajibi kuma alama ne na imani kuma idan ma da za ka kaddara su sabba magana ta sama sun yi laifi tun da su ba ma'asumai ba ne to abin da yake tabbas ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu wayannan laifukan nasu gaba daya don Allah ta'ala ne yake laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra a cikin suratul tauba tabbas Allah ta'ala ya gafarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya gafarta muhajirun sahabbai wanda suka hijira daga Makka suka tafi Madina wal ansar da ansarawa waɗanda suka aka same su a Madina ma gaba ɗaya waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra a lokacin wahala lokacin yakin tabuka kuma yakin tabuka an yi shi a shekara ta tara ne a hijira wannan aya ta daga cikin ayoyi na karshe karshe da suka sauka domin maza za ta sama shekara ɗaya ya tsara bai kai shekara ma ya bar duniya a shekara ta goma ya bar duniya kaga ubangiji ta ala ya tabbatar mana a qur'ani ya gafarta wa sahabbai in ba suna da wani laifi to kai kuma za ka zo ka ce za ka kama su da wani laifi ka zo kai sharri ka ce su safa manzala ta suna ma ba mutanen kirki bane babu shakka wannan alama ne na munafurci kuma alama ne na kin Allah subhanahu wa ta'ala sabon mazala ta suna bayin Allah ne mutane kirki kuma duk wanda yake zagin su shine mutumin banza kuma duk wanda yake zagin su kan shi'a ne ko ya sani ko bai sani ba kuma bayan Allah na gari magabata sun yi ta bayani akan shi'a nan saboda babu wanda suka lalata mutane imanin su a cikin dukkan yan a kamar yan shi'a ke sa sabbin suke ta kake a kansu ai da tabi na imam mali yace kada a bawa ɗan a ganima ya haramta masa ganima yace domin wanda suke da haƙƙi a ganima su ne masu nema wa sahabbai gafara kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa ladina jawo min badihim yaquluna rabbana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman saboda haka tun da su zagin su suke ba su da haƙƙi akan ne akan ainihin kai wato idan an ciwo ganima sannan imamu shafi yana cewa ولم أر من آل الأهواء أكذب ولا أشهد بزور من الروابط yace ni kam duk a cikin masu jin son zuciyarsu daga cikin yan bidi'a wanda suka gurɓata akidu ban taɓa ganin maƙaryata masu shaidan zur irin yan shi'a ba su ne babu maƙaryaci babu mai shaidan zur mai faɗan abin da bai gani ba kamar ɗan shi'a to wannan ya zaka ka karfi addinin ka a wurinka shi ya fi kowa ƙarya kaga addini ana karɓan sa wajen amintaccen mutumi mutumin da baya gudun ƙarya babu yadda za a yi ya zamana za a karbi addini a wurinsa sannan shekul isa bi taimiya ya ce wa man alima kitabahum wa khitabahum alima annahum min ajhali khalqillah wanda ya karanta maganganun yan shi'a da littattafan yan shi'a ya san cewa su suka fi kowa ƙarya su suka fi kowa jahilci da ƙarya a cikin halittar Allah hum ajhalun nas fil aqaliyati wa aqdabuhum fil naqaliyat su suka fi kowa ƙarya a wajen ba labari in za su ciro hadisi ko su ba wani labari in an zo wajen dalilai na na na hankali kuma to su suka fi kowa jari shi yasa in shi a ba su da ilimi duk gaba za ka samu jahilai ne in ban da jahiliya ba abin suka sani shi yasa gaba ɗaya addinin sa suka addinin su suka mai da shi kiɗa da rawa kawai yanzu idan yan shi'a za su yi taro ka je ka ji me za su faɗa sai dai a yi kiɗa a yi waƙa kawai maza da mata ana hanci shi ne kawai taron in wani ya zo zai magana babu ilimi a ciki sai dai ka je ce an yi abu kaza ya faru a wuri kaza an yi kaza kaza a taki shugaban na sun banda misalai ba abun bai sani amma a jawo maka aya da hadisi a maka bayani na ilimi a kawo maka maganganun magabata wannan ba su san shi ba to da su suka fi kowa jahil ba su da ilimi domin to sun ce qur'ani ma bai cika ba ka wace ya su tsaya su fahimci alqur'ani sun ce wannan qur'anin namu wanda muke tare da shi sun ce wai an rage wasu abubuwa ne wai akwai wata sura wai suratul wai wanda take bayani sai na ali shine khalifa wai an share ta sai don an share ta in ba tsoro ba ku kawo ta mana ku sata cikin qur'ani ku gani kisa ubangiji ta la ga magana ce inna nanu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani kuma za mu kare alqur'ani ba don Allah ya alƙawarin zai kare alƙur'ani ba da ya samu ƙur'ani in shi'a wanda za su shigar da wa'annan surorin da suke faɗa da ayoyi sai a dinga sayarwa a kasuwa sai ƙur'ani ya zama kala biyu da ƙur'ani na shi'a da ƙur'ani sauran musulmi to amma babu sun kasa shigarwa kaga wanda sai yake nuna ƙarya ne babu wata sura da aka shafe ƙur'ani da an dawo da ita kuma su in sun kasa su don Allah ta'ala bai zai basu ba idan suka yi ku zo da haka sai zama ƙarya ne su suka fi kowa ƙarya su suka fi kowa wauta sai ku sa ni sai ya yi tafi guda mujalladi tara raddi wa yan shi'a ya ambace shi min haji sunna wa nafsu ala kalamin shi'a tafarkin sunna da kuma raddi ko cin gyara a bisa maganganun yan shi'a ya za duk duniya babu yan bidiyan da suka fi yin shekul islami kamar yan shi'a duk yan bidiya ba sa son sa saboda bai musu da daɗi ba ya musu rajji ya tona musu asiri amma waɗanda suka fi kinsa su ne yan shi'a ya tona asirin su gaba ɗaya sai ku ba wani ya bari ba ka san gaskiya zai tona maka asiri ya maka rajji shi ke zai dinga kawo irin wautan da yan shi'a suke ya ce wa min hamakatihin kaza kaza kaza to ɗan shi'a ne fa zai sayi jaki sai ya sa masa suna umar saboda ba a son sai na umar sai ya ɗauki itace ya dinga dukan jaki wa yana dukan umar wani wani irin wauta ne ka yi ta dukan jaki wai kana dukan sai da umar kuma da gaskiya ke ko ya sai kare sai ya kawo karen aisha sai ya dinga dukan kare yana ta dukan kare wai yana dukan aisha kaga wannan akwai rashin hankali a ciki da fatan basira sahabban manzala ta suna ba su da kima ko kaɗan a cikin zukatansu kuma suna haka ne don su rusa addini ba wani abu ba abin da suka sani na addini komai da komai da suka canja shi aqidan nan aka canja ta littattafin nan gaba daya wanda mu muka yi imani da shi suka ce su ba su yi imani da shi ba tun daga qur'ani ka kama har zuwa bukhari da muslim gani suke kamar jarida ne kawai suka ce ba za su karbi hadisan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai hadisan da suka zo ta hanyar halin bait sai suka amfani da wannan damar suka dinga kirkiro hadisai na ƙarya suka dinga kirkiro hadisai na karya lokutan sallan su ma daban ne da namu mu azhar in tai kai ka jira la'asar kuma in tai kai la'asar ba in sai kai ka jira isha kai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar da malaika biyu da koya masa amma su a'a azar da la'asar lokacin su ne sai ka hada su tare in kai azar sai ka tashi kai la'asar magariba ma lokacin su ne da isha sai ka bari sai gari ya yi duhu in kai magariba sai ka tashi sai kai ne sai kai isha shi yasa idan ka je aikin haji ana kiran sallan magariba a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga yan suna fitowa kungiya kungiya jama'a kowa fa musulmin duniya gaba ɗaya an haɗu a garin kowa na gaggawa ya samu jam'i kada jam'i ya tsere masa a masallacin manzo Allah sallama su kuma suna cikin masallacin zakira sallah ya kaga suna ta fitowa mazan su da matan su kawai da dama su ba sa rabuwa maza da mata jama'a jama'a za ga suna ta fitowa daga masallaci suna ta fita kungiya kungiya suna ta hiran su ko damuwa ba su yi ba sai an gama sallah an yi sallan isha sai kuma su dawo su zo wajen basi'a su zo su zauna suna karanta addu'o'insu na ƙarya suna ta kuka suna ta kuka a bakin makabartan basiya sai zuwan ya zaka kuma irin wannan aƙida ne ba ka shigo da ita ƙasar ne yanzu haka muna da irin wannan mutane kuma suka ce sallar juma'a ba wajiba ba ce sai majiya bayyana shi yasa ce kai kana gaggawa kama kara sallar juma'a sai ka ga dan yana tarkokin da shi bai damu ba saboda juma'a in ka ga ya juma'a to akwai wani wa'azi da ake a masallacin zai je ji ɗan uwansa suna wa'azi suna surutu wani surutu zai je saurara an yi kaza a rasha an yi kaza a amurka a iran an yi kaza ai wani ma wani tsagutu ya yi kaza ya yi kaza shi nan ka je ka sha wannan labarin ka fito ba aya ba ba hadisi ba amma juma'a kan bata dame su ba mun zauna da su a kano mun gani kana gaggawa ka makara su ko suna harkokin su a inda ka bar su ka tafi juma'a nan ka zo ka same su waye juma'a ba wajibi bane sai sai ma biya bayyana kuma na karanta a littafin su yana na cikin nubza na komai ina nan a cikin cewa juma'a ba dole bane sai ma biya bayyana tukunna al-imam al-ghali to haka nan addini na aka dinga alwala ba za ka wanke kaman ka ba sai dai ka shafa kawai ba za ka wanke kaman ka ba mutu wanke fuska da hannu idan ka zo kawai ka shafa kawai saman kaman ka nan kamar yadda za ka shafi kanka kaga ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka sabai suka yi ba to amma wannan abu mamaki wa irin wayin na akidun fa suna nan suna ta yaduwa a cikin al'umma suna nan yanzu haka muna tare da mutane nan kullun da su zo wai maulidin fadima su zo su ta faɗan wasu abubuwa mala na shirka abubuwan da suka saba addini da labarai na ƙarya nan kuma wai saboda su inna ba sa shiri da ahlus sunna wai yan bidiya mu masu ko sai suka zo suka haɗa kai da su sai suka zama wai abokanin su kuma yanzu idan ana maulidin faɗi wai sai ka je ka samu yan ɗariƙa a wuri wai an haɗe wai an haɗe saboda mai haɗa ƙarfi a yaƙi ahlus sunna wai nan sun zama kawai idan kana da awon addini na daidai ne haɗa ka da fi'a. ana taron jiya kuma zuwa same ka wuri kuma ka ce kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana son sabai ai ƙarya kake yi hanyar jirgi daban da ta mota in dai kana son sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana son addini nan ka yi shi yanda ubangiji ta ala ya tsara shi wallahi kai riga da fiya to amma da yake duk tafiyar da ne dama kowa yana aiki da hankalinsa ne kawai ba da qur'ani da hadisi ba kowa kawai abunda shugabansa ya gaya masa ko shehinsa ko wani yinsa da shi yake amfani ba a yin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kawai sai suka hade idan ka je yanzu ana bikin Asia sai ka same su a ciki sun zama yan uwa dama abokanin juna ne ka dai wa nubjibu man yubjibu ko ina kidan mu duk ne kin sabon manzon Allah ba ma son ka kuma ba ma tare da shi kaga aqidan ka ta gaskiya ne kuma ba ka so shi ba kuma ba zai zama kana tare da shi ba sabon manzara ta salama son su wajibi ne kuma imani ne kin su kuma munafurci duk wanda yake kin sabon manzon Allah munafurci ne yana sai rusa addini wannan kamar yadda Abu a Arrazi yake cewa idan ka ga mutum yana sukan sahabin manzon Allah ta salama to ka tabbata zinjiki yake don alqur'ani gaskiya ne hadisan manzara ta salama gaskiya ne qur'anin nan ba mutane shi ba sai ta hanyar sahabbai hadisan nan ba su zo mana ba sai ta hanyar sahabbai ai idan suka rusa sahabban nan suna son su ce kar mu karbi alqur'ani kar mu karbi hadisin manzala ta sunan don baka yadda da mutum bai ba za ka karbi ruwayan sa ba ko to suna son su soki sahabbai sai mu ce a ai qur'ani ma ba daidai bane bukhari da muslim da sauran hadisai duka ba daidai bane sai ce to su suka fi cancanta a soke su hum aula bi shani hum zanadiqa yace munafikai ne su suka fi cancanta a abun nan a soke su saboda haka al'amari shi'a babban al'amari ne wallahi shi ne imani yake kuma shi a tsohuwar kungiya ce bayan bana sun fi shekara dubu a duniya Sun zamanin sabai suna fama da su zamani zamanin sayyidina ali ya kona su da wuta ya halaka su gurgudin su ne suka yi tsayawa har yanzu kuma wai na ali wai suna iya cewa suna son sa wanda yayi Allah waje da su ya mutu tawaye haka hasan da Hussein din ma sun musu tawaye amma kuma ko ina wai suna daga tuta da sunan hasan da Hussein da Ali wai cewa su suna son Ali bai Allah ya tawaje sannan ma da yake wa nusbitu al-khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama awwalan li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma ثم umar بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون ما لك ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه منا تبتر لخليفانتي bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farko ga abubakar as-siddiq Allah yarda da shi khalifa na farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi abubakar wannan muna tabbatar da wannan kuma mun yi haka ne tafdilan lahu domin mun fifita shi akan sauran sahabban wata kadiman ala jami'il umma kuma mun gabatar da shi akan dukkan al'umma babu wanda ya kai daraja shi yasa muka yi muka yadda da khalifancin wannan sabani shi abu shi abu sai yadda da khalifancin Abubakar ba suka ce azalimi ne ya kwace wa sayyidina Ali khalifancin suka ce wai ya kwace da shi da Umar to mu a aqidan mu mun yadda da khalifancin abubakar a wannan bayani akan abubakar darajojinsa da tabbatan khalifancinsa sai don mun gama wannan littafin za mu yi bayani ta insha Allah don zai ɗauki wani majalisi mai zaman kansa amma wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a abubakar shi fi cancanta ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tun manzon Allah yana raye ya nuna haka ya sa shi yayi limancin sallah lokacin da bai da lafiya ya jagoranci mutane sun je sun yi aikin haji wata mata ta zo ta tambaye shi wani abu yake ki dawo a yanzu babu sai kace to in na dawo ban same ka wafa tana nufin in ka bar duniya fa tun da dukiyar baitul mali wajen samu manzala ta sun ce ki zo abubakar ya baki ya nuna cewa shi ne zai zama khalifa manzala ta sallama ce wa Aisha radiyallahu anha ki je ki kira ni babanki da dan uwanki shine Abdurrahman bin Abi Bakr حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول القائل أنا أولى بها ويعبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر don rubuta littafi na tabbatar abubakar shine zai zama khalifa na domin ina tunanin ina tsoron kada ba na ba duniya wani ya zai burin wannan shugabanci ya ce shine zai zama khalifa wani ya zai ce ni na fi cancanta ni ne khalifa amma Allah da zai yarda ba mumine ma ba za su yarda ba abubakar shi zai zama khalifa maza sun sama ya bada wannan labari ba kawo littafin ya rubuta ba har ya bar duniya amma da ya bada labari tabbas abubakar zai zama khalifa saboda haka mun yadda da khalifancin abubakar kuma mun yadda da haka ne saboda shi ya fi kowa daraja a cikin sabon maza da ta suna yasa da aka zo na ƙarshe khalifa da aka zo za a naɗa khalifa abubakar ya ce na yardar muku ku zaɓi umar ko abu ubaida bin jarra yau bakar ba sai shugabanci yake ba yana faɗa wannan magana Umar ce a'a anta khayruna wa sayyiduna radiyata rasulullah sallama bi amri dinina afala narbaka fi amri dunyana kai ne shugaban kai ne mafi darajar mu kai ya cancanta kai wannan khalifanci manzon Allah ya yarda ka jagorance al'amarin addinin mu ba za mu yarda ka jagorance al'amarin duniyar ba shugabanci ba jagoranci al'amarin duniya saboda haka sai masa mubaya duk kafin suka zo suka yi mubaya har sai a ali ta je mubaya a wannan ranar saboda haka abubakar ya cancanci ya zama khalifa kuma shine khalifan manzala ta sama duk inda manzala ta sama zai je yana tare da abubakar shine farko wanda ya fara imani ko ina hijira wurin yaki ko ina yana tare da shi idan ka karanta tarihi sai ya kuma ba zai zama sa ba da ya rasu ma wa kuntarwa da mutane hankali shi ne abubakar duk mutane sun rufe sai abubakar ne zai kwantar da mutane hankali ya nuna musu manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ga abin da ya waje ba mu ko mutane suka yi suka amince da haka shine duk su kuma shine wanda ya fi su ilimi duk sahabbai sun yadda da wannan to da haka abubakar ne shine mafificin sahabbai sannan yake summa li umara bin khattab sannan kuma mun tabbatar da khalifanci ga umar bin khattab radiyallahu anhu Allah ya jade bayan abubakar ya zama khalifa sayyidina umar shi ne biyu ba saboda dama shi yake bin sa a daraja da abubakar kafin ya rasu ya ce yanzu kafin na rasu na naɗa muku umar ya zama shi ne waliyul ahadi. ma'ana shi ne zai zama khalifa bayana saboda ba na son jayayyar da ta faru lokacin na ɗane khalifa ta sake faruwa duk sabai suka yarda da haka umar shi ne zai shugabance su bayan abubakar da abubakar ya rasu babu wani ja kawai umar sai zama shi ne khalifa dama kalifanci yana tabbata da haka wilayatul ahad yanzu lokacin da fahad ya rasu sarkin maka kenan ko shugaban kasa na saudiya kun ji wata jayayya za a yi zaɓe ko hawa waye zai zama zai zama shugaban kasa babu saboda akwai wilayatul ahad kafin ya rasu ma ya ce abdalla shine zai zama me zai zama khalifansa shi zai zama shugaba yana rasuwa kawai shi kenan sai ci gaba da mulkin sa kawai to haka aka yi zamanin sayyidina umar sannan summa li usman radiyallahu anhu sannan bayan nan kuma mun tabbatar da khalifanci ga sayyidina Usman bayan Umar dama a daraja daga Abubakar sai Umar sai Usman Abubakar da Umar su suka fi kowa daraja cikin sahabbai su suka fi kowa abokantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai za duk inda zai sai ce tare da Abubakar da Umar na shiga ni da Abubakar da Umar wata ran mun fito ni da Abubakar da Umar Abubakar na dama Umar na hagu haka ake tafiya ko manzala ta sallama ya yace ihtadu bil ladaini min ba'adi abi bakr wa umar ku koyi da wanda za su zo baya na abubakar da umar in yi da a babakar wa umar yarshudu idan mutane suka bi abubakar da umar za su samu shiriya sai dinga haɗa sunayen su a ko'ina to bayan nan sai sayyidina usman sayyidina usman shine mai bin sa a daraja sayyidina usman shi kuma shura akai shawara akai sayyidina umar da ya zo zai rasu domin sayyidina umar kashe shi aka yi ba ya rasu ne rasuwa ta rashin lafiya ba ya yi shahada ne sai na umar sai na abubakar ya yi rashin lafiya ne ya rasu shi nan ba ya rasu umar ya ɗauka amma sai na umar abu lu'lu asal majusi shi ne kashe shi yana sallah lokacin sai na umar yana halifanci kowa ya ta da adalcin sai na umar idan ana buga misali na adalci da sai na umar ake bugawa in an ce wani adali sai a ce kaman umar shikenan abu lulu atal majusi bawa ne na mugira bin shu'ba sai ya zo ya samu sayyidina umar ya ce mugira bin shu'ba ya sa masa haraji kullum ya nuna kawo hali furfudu shi yana ganin ya matsa masa ya nema masa sassauci wajen mai gidansa sai sai na umar sai ya ce masa ahsin ila maulaka ka kyautata wa mai gidanka shi sai na umar a zuciyarsa ya masa nasiha ne yau mai gidansa k'a'a kuma zai je samu mai gidansa ya masa sassauci kawai mutumin nan sai ya fushi shi wannan bawa sai ce ya sau ajaluhu kulla shay'in ghairi yake adalcin sa ya mamaye ko ina da ina amma ni ba zai yi adalci ba yake sai na kashe shi ya faɗa a zuciyarsa shi nan daga nan sai ya ɗauki takobin sa sai na Umar ya fito sallah an daidaita sabu ya kabbara sallah ya shiga sakun gaba da takobin sa kaga da zamanin sa bai kowa yana kwana da takobin sa ne ko ba mai ajiye takobin sa saboda kafin yana neman ka ka kashe ka in ka shiga da masallaci da takobi ba mai cewa don me ka ba wani bakon abu bane shi kenan sai ya shiga da ainihin takobin sa da mashin sa shi yana shiga ta kun gaba ana tabbara sallah kawai sai ya soki umar wata ruwayan suka uku wata ruwayan suka shida ya masa kuma ya soki sahabbai mutum goma sha uku ya kashe mutum shida daga cikin shi sai na umar ya faɗi abdurrahman bin auf ya salla da gaggawa aka yi da jerun rakori turori. aka aka ne salla aka dauki sai na umar aka kai shi gida to a lokacin ya sai na umar yana cikin jina-jinan ne yana ganin cewa zai bar duniya sabai sun zo suna kai yabonsa suna kai yabonsa cewa wani abdullahi bin abba ya ce wallahi da zan bada duniya nan gaba ɗaya karka bar duniya da zan bada ita sai na umar yana cewa ko ma dai menene yanzu kan dai tawa ta kare amma abin da nake so ku yi shawara tsakanin mutane shidan nan daga ciki ya sa sai dina Usman ku zaɓi khalifa a cikin su shikenan mutane shidan nan suka yi shawara shikenan suka zaɓi sai dina Usman su talha da su Abdurrahman bin Auf da da ainihin sai dina Ali da sauransu saboda haka aka zaɓi sai dina Usman a bisa shawara to wannan ita ma hanya ce ta zaben shugaba sai a nemi alul hajji wal aqad wato manya-manyan shugabanni da manya-manyan 'yan kasuwa da manya-manyan malamai manya-manyan sarakuna sai a ce so ku tattauna a tsakanin su ku tattauna a tsakanin ku ku cire mana shugaba shi kenan sai al'amarin ya zama shawara a tsakanin sabbai sai aka zaɓi sai gina Usman idan mun zo tarihin sa zamu bada cikakken bayani sai gina Usman shine yake bin sai gina Umar a daraja daga sai gina Umar sai Ali, Ibn Abi, ابي طالب رضي الله anhu sannan kuma khalifanci wa shugaba suka same shi a gida suka tsallaka katanga yana karanta alkur'ani suka je suka soke shi suka kashe shi yana karatun alkur'ani har jini ya diga akan wa sayfikahumullah Allah zai isan maka da su sai jini ya diga akan wannan wurin nan da ya shahada ya za a naɗa shugaba shikenan musulmi suka ce sai sayyidina ali shi ne zai zama shugaba shi ma fa sai na ajin kashe shi aka yi shi ko yana hanyar zuwa masallaci da asuba aka laƙe da takobi shi ma aka buga masa aka kashe shi to da aka sai na abubakar shi ne kawai ya mutu akan gadonsa da rashin lafiya amma duk sauran shahada kuka yi to wayannan su ne khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanda suke jere na aka suke jere a daraja abubakar sannan umar sannan usman sannan ali haka abdullahi bin umar yake faɗa kamar yadda ya tabbata hadisin bukhari da muslim kunna nufazilu ko na kulu wa nufazilu ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqulu abubakar thumma umar thumma usman manzala ta sama yana raye mu ce abubakar shi yafi kowa sannan usman sannan ali aisha tana cewa khairu hadhihi al-umma abubakar thumma umar thumma usman walau shi'tu la zakartu rabi'a wanda ya fi kowa alkhairi cikin wannan al'umma abubakar sannan umar sannan usman da na ga dama zan faɗi na kuɗin ma tana nufin sayyidina ali radiyallahu anhu wannan shine abun da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu to sai ma yace wa humul khulafa'ur rashiduna wal a'immatul muhtaduna waɗannan sune khalifofi shiryayyu da kuma shugabanni waɗanda suke shiryayyu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين wa بعدي وتمسكوا بها وعضوا عليها bin nawajib wa iyyaku wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wato na ina koronku da sunnata da kuma sunnan na waɗanda suke shiryayyu abun shiryarwa waɗanda za su zo bayana ku yi riko da sunnarsu ku yi cize ta da manya-manyan haƙorin ku kar ku sake kashejin ku da abubuwan da aka kirkiro bayan su duk abin da aka kirkiro bayan manzo Allah sallallahu bayan Abubakar da Umar da Usman da Ali wannan abun bid'a ne kuma dukkanin bid'a bata ne ka kenan addini ne yana da ma'auni yana da sikeli duk abin da zaka zo da shi na addini sai a duba manzo Allah sallallahu ya karantar da shi sunnar manzon Allah ne idan manzon Allah ba mu san hadisi manzo Allah ya faɗa ai ba ko yayi ba to sai mu dawo kuma rayuwar Abubakar da Umar da Usman da Ali sune khulafa'ur rashidun sai mu ga sun dabbaka wannan sunnan idan sun ɗabbaka wannan sunna shi na abin sai zama addini amma duk abin da ba wannan ba manzala sa sama ya bayani cewa bid'a ne ko wace bid'a kuma fata ne ko wace fata, kuma ta wutan jahannama ne wannan kulafa manzala sa sama yake musu rashidun sannan kuma yake musu mahdiyun rashidun shiryayyu ne a ɗabi'ansu da ayyukansu na zahiri ba su da matsala wannan shine ma'anan ar-rushd babu sabon Allah babu munanan ɗabi'u muhtadun kuma ko ma'adiyun shine shiriya na batini wato a zuciyansu babu bid'a babu shirka a zuciyansu mazala ta suna musu tafsiya ne zahiran wa batina kamar yadda aqidan su take zuciyansu take aibun zahirin su yake da kyau haka batinin su yake da kyau kamar yadda halayen su da mu'amalan su yake da kyau to haka nan aqidan su ma kyakkyawar aqida ne al-khulafa'ur rashidun su ne Abubakar da Umar da Usmanu da Ali to nan khalifofin a yanda suke jere nan haka suke haka Allah ta'ala ya tsara tsara abunsa kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani a yau idan ka zo ka ce sayyidina Ali ya fi cancanta da khalifanci ba Abubakar ba ba Umar ba Usman ba sai mu ce to dan shi'a ne kai wannan ka ne maka gurbata mutane aqidan su ne domin sahabbai dukkanin su sun yadda da khalifancin Abubakar bayansa sun yadda da na Umar bayansa sun yadda da na Usman bayansa kuma sun yadda Sai na sayyidina ali radiyallahu anhu gaba daya to a yau ka zo ka ce kai kuma za ka kirkiro wani abu daban to ka neman ka warware abun da magabata suka tafi a kan sa ne wayannan al-khulafa'ur rashidun guda hudun nan sune khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka zo bayan su su kuma sun yi mulki ne ba sun yi khilafa ba ne shugabancinsu sunansa mulki ba khalifanci ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bayyana ma'ana ya bambance ya tabbata hadisi ingantacce yace khilafatu nubuwati 30 sana thumma yu'ti Allahu mulkahu man yasha khalifancin annabta shekara 30 ne sannan bayan nan Allah yana ba sa wanda ya ga dama kenan duk wanda suka shugabanci bayan waɗannan mutane guda hudu to ba su taka irin matsayin su ba su sun yi shugabanci ne mulki amma ba sun yi khalifanci ne na annabta ba wannan shi zai nuna maka darajar wa'annan mutane manzala ka suna ce khalifanci bayan sa shekara talatin ne to yanzu sai mu kirga mu gani shekara talatin din daga ina ya kare domin ya ce bayan shekara talatin tun mai kunu mulkan zai zama mulki ne al'ummar ran abun nan sai na abubakar ya yi shekara biyu ne da wata uku shi ne khalifancinsa sai umar kuma ya yi shekara goma da wata shida idan ka haɗa zai baka shekara goma sha uku yau shekara goma sha biyu da wata tara shekara goma sha biyu da wata tara sannan sai na usman sai zo ya yi shekara goma sha biyu idan ka haɗa ya zama nawa shekara ashirin da biyu da wata tara kaga ashirin da hudu da wata tara kalifancin sai na usman kawai ya ninka na abubakar da umar shekara ashirin da hudu da wata tara da sayidina ali ya zo sai ya yi shekara hudu da wata tara idan ka haɗa ya zama nawa kenan ya zama shekara ashirin da nawa ishirin da tara da wata shida domin shekara ashirin da hudu da wata tara idan ka ƙara shekara hudu zai baka nawa shekara ashirin da da takwas da wata tara to idan ka ƙara wata tara da ta ƙaru akan akan shekaru hudu na sai na ali akan shekara ashirin da takwas da wata tara zai baka shekara ashirin da tara da wata shida to yanzu a shekara talatin wata nawa ne babu wata shida to wata shida nan hassan dan sayyidina ali shi ya kare su aka masa mubaya a iraki lokacin ba a yi wa mu'awiya ba to sai ya yi abun nan wata shida mutanen sham suna cewa mu'awiya shi zai zama khalifa mutanen iraki kuma suka ce haka ne bayan ya yi wata shida ya cika wa'annan shekaru talatin gaba ɗaya shi sai ya sauka ya bar wa mu'awiya ya zama ne khalifa domin kada a zudda jinin musulmi ya yi haka ne hikina li musulmi domin a kare jinanen musulmi kada a dinga zudda jinin musulmi to kaga khalifofi guda nawa ne kenan ba biyar ne guda hudu ne domin Hassan ba a ce masa khalifa me yasa saboda lam tastami alaihi kalma musulman wannan lokacin gaba ɗaya wasu ce sun masa baya ba mutanen iraki ne suka masa mutanen sham ba su yi masa ba shi sa shi zai zama khalifa ba khalifa kuma lalle a samu me gaba ɗaya al'umma sun masa mubaya saboda haka shekara talatin babu wata shida aka yi wata shidan kuma ta kare a wane ne zai zama khalifa mutane shan suna cewa muawiya mutane iraki kuma suna cewa hasan bin ali saboda haka waɗannan khalifofi guda hudu su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su suka fi kowa daraja a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce aqidan ahlus sunna wal jama'a gida ingantacciya amma dole zai gurɓata wannan tsarin to yana neman ya gurɓata musulmi aƙidansu ne abubakar sannan umar sannan usmanu sannan ali sannan daga ba kuma duk sauran masu mulki ne akwai kulafa na banu na daula umawiya wanda yake fara daga muawiya har zuwa ƙarshe akwai kuma daula fadimiya akwai daula abbasiya akwai daula fadimiya har zuwa ga wato wannan zamani ubangiji subhanahu wataala ya kara mana fahimta wa sallallahu sallama wa baraka wa rahmatullahi wa barakatuh shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ma kafin mu fara karanta tambayoyi akwai faɗakarwa da ake so a yi wanda aka saba yi kuma an faɗakar a dobe ka za ka nana a nan da suka rubuta takardu ko yake cewa malam menene bambancin tambaya da kuma fatawa yana son ƙarin bayani bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai bambanci in an ce tambaya to tambaya akan kowane abu shine tambaya idan nace misali yanzu qala Allah zan ce ko qala Allah Allah ko Allah Ka ga wannan tambaya ce wa qala Allahu zaka ce mana idan aka ce tambaya ba sai yana da alaka da wani hukunci wanda zaka dabbaka ba ko wani tarihi ka tambaya misali yanzu bayan Abubakar waye khalifanci sai ce maka Umar to wannan ba a ce masa fatawa sayyidina Umar shekara nawa yayi a khalifancinsa sai in baka amsa a shekara ta nawa Mazalla sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi sai ce ma a shekara ta arba'in a rayuwarsa wannan ba a ce masa fatawa tambaya kenan suna wannan amma fatawa shine ka tambayi halal da haram ko wajibi da mustahabi wanda idan an gaya maka zaka je kai aiki da shi to shi yasa fatawa ta fi tambaya hadari kaga fatawa ita ana fata za a je a aikata ne duk wanda ya tambaya in sallah ta ne kaza ne kaza zai na gyara ta sai ce maka kaza ne to kaga zaka je ka aikata kenan ya zan yi wankan janaba kaza ne zaka je kai aiki da shi idan mu ya ce wa matarsa kaza ta saku na ce ba ta saku shi kenan fa kaga ta saku kenan a ba ta saku ba tana nan to duk tambayar da take da alaka da aiki in an faɗa za a aikata abun to wannan ita ne ake ce mata fatawa to shi yasa a babin fatawa ana tsanantawa sosai ba kowa ne ya kamata ya fatawa ba domin wannan isar da sakon Allah ne da hukuncin Allah subhanahu wataala zuwa ga al'umma sai wanda ya san zai iya kuma ya cancanta ya yi amma abin da ya shafi wasu tambayoyi da sauransu wanda ba su da alaka da aiki wannan kan kowa ma zai iya yi gwargwado abin da ya sani domin ko da ka yi kuskure ko zai zama akwai sauki a kuskuren fiye da ake yin fatawa ne yanzu da na ce maka abu halal ne sai zama haramun ka je ka aikata shi kaga an samu matsala domin wannan fatawa ne amma na ce maka sai na umar shekara takwas yana khalifanci kuma alhali shekara nawa shekara goma sha biyu kafin shekara goma to kaga wannan zai zama kuskure ne a tambaya amma ba fatawa bane domin da zai kawo wani mai wani illa ba ina fata mun fahimta tare da zuma na ce shekara goma sha biyu sai na umar ya kawo kuskure ne wannan shekara goma ne da wata nawa da wata shida amma ba da wani matsala irin wannan kuskuren domin la ta tarattaba alai hukum ba wani hukunci da za ka je ka dabbaka wanda Allah zai tambaye ka yayin tashiyar kiyama amma an ce fatawa fa kana fada za a je a yi aiki da shi ne to shi yasa mai fatawa yana cikin hadari Na. a da tambaya na gaba yake cewa shi malam menene matsayin sanya wani littafi akan alkur'ani ko kuma tafsiri don na wasu malami suna cewa babu kyau ya kamata a dora wani abu akan alkur'ani alkur'ani shine a sama da'iman idan akwai inda a ajiye shi a littattafai ko kuma a wasu kayayyaki domin ubangiji subhanahu ta'ala ne yace abun nan fi sufin marfu'a alkurani yana cikin takaddu marfu'a abun daukakawa to dole ne a dinga daukaka ne alqur'ani idan za in littattafai ne ma qur'ani yana sama in wasu kayayyaki ne ma qur'ani yana sama idan ma a jakarka ne za ka yi tafiya ka sassa kaya a ƙasa ka dora qur'ani a sama wannan shine abun da ya kamata amma idan aka aka sa wannan ya danganta mutumin da ya don walakanta qur'ani bai san darajarsa ba wannan yana cikin hatsari amma wanda kawai ya yi ne da kuskure ko wani jerin kayansa ne ga zai ce ruba sai ya sa ƙur'ani a nan ya tsora wani abu ko littafi a kansa wanda za a iya masa abuwa idan ta kama ya yi hakan ne amma kada mutum ya tsora wani abu kan alƙur'ani da niyan walakantawa wannan kuskure ne kuma ko ba da niyan walakantawa in ba lalura ba ba za ka tsora wani abu akan alƙur'ani ba saboda alƙur'ani yana da daraja maganar Allah ne ne sama da kowane abu a bai tambaya na gaba yake cewa mutum ne ya rasu sai ya bar magada yara guda ya bar magada maza hudu mata biyu to sannan ya bar gida kuma wannan gidan yana da aiki biyu to sai magadan sai suka yi tafaki cewa ba za su sai da wannan gidan ba za su bar shi a matsayin family house haka to sai wani malami ya ce musu a da dole sai an raba wannan gida din sai an sai ya shiga cikin rabon gado to shine suke so malai warware musu wannan matsala din kafin wannan na kuskure da zuwa a ayan da na ja fi sufin mukarrama marfu'atin mutahara sufin mukarrama marfu'atin mutahhara littattafai ko takaddu abun karramawa abun darajawa abun daukakawa kuma abun tsarkakewa idan magada suka yi gaba ɗaya suka yi ittifaki suka yi shawara wannan gidan kar a riba shi ya zama family house gida ne wanda kowa zai amfani da shi yan uwan mu ma in sun zo a wurin da su sauka sun ta sun yarjejeniya haka wannan yayi bai zama wajibi a riba wannan gidan ba amma in mutum ɗaya daga cikin zai ce shi bai yadda ba sai dai a riba to dole ne a riba sai a bashi haƙƙin san ya ga dama wanda suka yi dan a bar nasu ya zama a matsayin gida na family gaba daya ko kuma a yi kiman sa su har haɗa kuɗi su biya shi su fidda shi ko kuma ya zama duk ba su yadda ba nan kowa sai a riba a bashi nasa Zai yi amfani da nasa ko a sayar a raba kuɗin amma in duka sun yadda haƙƙinsu ne suka ce sun bari ya zama kamar wakafi kenan fa in an ce an bar gida family house ya zama kamar wakafi. ba za a taɓa gadon gadonsa ba kenan kowa ya zo ya amfani da shi su ladan kawai suke so wannan babu wata hujja da za a ce dole sai a raba wannan gado domin mai domin haƙƙinsu ne shi rabon gado kam yanzu idan kai da ɗan uwanka sai babanku ya rasu sai zama da kai mai kuɗi ne sai ka ce kai ka ba ka son gadon ka bar wa dan uwanka shari'a ba za ta ce dole sai ka karbi gado ba sai dan uwanka ya mamaye dukiyar gaba ɗayan ta kawai domin haƙƙin ka ne in ka ce ka bari shikenan to wayannan magadan haƙƙin su ne suka ce sun bari ko gidansu ko gonakinsu ko wani abu suka ce sun bari wakafi yan uwa su yi ta amfani da su har zuwa duniya ta tashi shikenan ubangiji ta'ala sai ba su wannan ladan sun nemi lada ne a wajen Allah ta'ala sun fifita lahira akan me akan abun duniya wannan kuskure ne a ce wai dole sai an raba wannan gidan ko musamman gida mai ɗaki biyu ya za a raba shi don an ce za a raba shi wannan sai dai hali na lura. amma idan suka ce ba su yadda ba ko a yane za a iya ribawa ko a sayar a riba kuɗin ko a riba shi amma in suka ce sun yadda kan hakkin su ne ba wajibi ne a riba ba na a wannan tambaya yake malam menene matsayin matsayin sa zobe a musulunci musamman ma kuma zoben zoben zoben azurfa zoben azurfa ya halatta a shi a musulunci kuma za a iya cewa masu sunna ne domin manzo Allah sallallahu alaihi yana sa zobbe kuma zobe ma na azurfa to da haka sunna ne sa zobe na azurfa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi amma zobe na zinari wannan haramun ne namiji yayi ado da zobben zinari sai dai mace ya halatta ta yi ado da zobbe na zinari ko abun wuya ko abun kunni na'am shi ma wanda yana sa wannan matsala dangane da bin mamu liman sallah da suke wurin karatun fasiyansu dan ya ga wasu suna karantawa wasu ba su karantawa kuma ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba yaya matsayin wannan lamarin zai kasance eh, magana da tafi inganci shine idan liman yana karatu a bayyane ba wajibi ne ka karanta fatiha ba ma bai kamata ka karanta ba za ka saurare shi ne ka ji kira'ansa wai za ku yi alƙur'anu fastami'u lahu an fito da alakum turhamu ka ji kira'ansa kuma ya tabbata a hadisi da sahabbai suna yi sai daga ba manzara sa sama ya hana su yace ba son jayayya da alkur'ani da da farko yace sai dai fatiha daga ba fatiha ma ya hana idan kuma a sirrance ne to lallai ne zaka karanta fatiha don manzara babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wannan magana ita ta firin jaye fiye da wanda zai ce wajibi ne sai ka karanta ko a bayyane ko a sirance da kuma wanda ya ce mustahabi ne ko a bayyane ko a sirance ba dole ba ne. a idan a bayyane ne karka karanta ka saurari na liman idan kuma a boye ne to ka karanta fatiha kamar yadda liman ya karanta wannan maganan ita ce wanda ibnul arabi ya rinjar a cikin akamul qur'an cikin littafinsa tafsirin akamul qur'an da ya rinjar da wannan maganan kuma shek nasiru albani shi ma abun da ya rinjayar kenan idan a bayyane liman yake karatu ba za ka yi ba ka saurari kira'arsa in kuma a boye ne to wajibi ne kai karatu na ya ce malam suwa ne ne suka kashe jikan annabi sallallahu jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam hasan da husaini ko me yasa ake cewa sahabbai idan aka kira sunan ɗaya daga cikin su sai a ce radiyallahu anhu amma sai na ali na aka kira sunan shi sai a ce karamallahu wajhahu Ah, Hassan da Husaini wasu mutane ne suka kashe su wanda kuma ba sa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa daga cikin sahabbai babu wani sahabi daya wanda ya kashe wani dikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ahlul bait amma dai wasu ne bayan sahabbai suka yi sababin mutuwan Hassan da sababin wata guba da aka bashi shi kuma Husaini sababin mutuwansa yan shi'a ne su ne suka ruɗe shi suka ce ya zo za su taimaka masa a kufa suna iraki za su taimake shi ya yi faɗa da jama'an yazid wanda lokacin ubaidullah bin ziyad shine yake gwamna a wancan wajen sai suka ce ya zo za su taimake shi ya yi yaƙi da gwamnan wannan lokacin shi kenan ya fito da rundunarsa yan shiya suka fito za su taimaka masa kaga kai shugaba idan ka fito sai wani ya zo yace zai maka tawaye ya fito zai yaƙe ka kaga dole za ka tashi mai ka kare kanka shikenan wannan rundunar ta fito shi ma rundunar sa sun fito da suka fito kawai an fito za a yi faɗa sai yan shi'a sai suka dare suka kwaye masa baya Da sun rute shi ne shikenan kawai rundunar shi wannan mutumin na Ubaidullah bin Ziyad sai suka kashe Sayyidina Hussein to da haka Sayyidina Hussein yan shi'a ne suka yi sababbin kashe shi su suka yaudare shi suka ce za su taimake shi kuma ba su taimaka masa ba a lokacin da zai gudu ya tafi wurin sun suka aika masa ya zo din wasu daga cikin sahabbai sun ce kada dina Hussein ya je wannan mutane da su yaudare ka kada kai wannan abu kada kai wannan abu ke tafi to amma ala ayi halin sai ina Husaini shika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ma shakka a wajen me a wajen shahadarsa sannan kuma ba ma la'antan shugabanni na wannan zamanin wanda suke shugabanci a lokacin da aka shi kamar Yazidu dan Muawiya domin a suna wuri fil la'antarsa Yazidu a zamanin halifancinsa ne aka kashe Sayyidina Husaini amma da aka kashe sai na Hussein ya zo ya yi ta yin faɗa me yasa aka kashe shi tun da dai ya yi nadama akan abun da ya yi da bai kamata bai kamata a kashe shi ba an ce saidina abun nan yazidu har kuka ya yi da sababin kashe saidina Hussein da aka yi to amma ka kaddara ya yi laifi laifin da ya ji nan fa ba ya yi da bane sannan kuma mu sani yazidu ba sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba dan sahabi ne ba sahabi bane ba daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Shehu islam ibn taymiya yake cewa ba daga cikin aqidan ahlus sunna a dinga zagin yazidu domin yazidu hadisi na muslim ingantacce ya nuna in ma laifi yayi an gafarta masa dan manzala ka suna yace awwalu jayshin yastaftihu al-qistantiniya maghfurun lahu runduna na farko waɗanda za su buɗe kistantiniya garin kistantiniya su shigar da musulunci an gafarta musu kuma rundunar yazidu su ne suka shiga suka buɗe wannan garin to shi yasa kawai ba abun da ka iya faɗa sai dai ka ce Allah ya tarki shahadan Husaini Allah ya gafarta masa shi kuma Yazidu Allah ya gafarta masa kurakuransa shi yasa mai bajawul amani yake cewa walan yal'an yazidan ba'da mautin fi wal mikisari fil aqwali gali babu mai la'antan yazidu bayan ya mutu sai dai mai yawan surutu mai wuce gona da iri a wajen magana shi yasa mu ba muna goyon ban abin da aka yi bane ba ma la'antan yazidun ba a'a addinin mu ne ya hana mu la'anci yazidu saboda hadisai da suka zo suka nuna darajarsa cewa duk wanda ya bude kistantiniya za a gafarta masa kuma ya zama shi ya bude kistantiniya to in ma laifi ne me an gafarta masa shi yasa maza ya ce maghfurul lahu abun a gafarta masa ne to tun da laifi yayi don mutum ya yi kisan kai ko balle ta ma ba shi ya kashe shi ba eh jiya da suke cewa shi ya kashe shi shi dai a lokacin shugabancin sa ne a kashe shi kuma yayi nadama akan wannan abun har kuka yayi har fada yayi me yasa aka kashe shi ubangiji ta Allah zai gafarta masa idan ya nemi gafara to menene kuma za ka zo kana ta tsine masa kana ta da'antarsa da sauransu kuma alhalin masu tsine masa nan su suka yaudare shi suka yi sababin da ya sa aka kashe shi domin da ba su ce ya zo kofa da su taimaka masa ba da bai fito wannan yakin ba kuma da ba a kashe shi ba na mutum ne ya fito don zuwa bautar kasa da ake yi NYC kenan shin zai yi ƙasar a hanya ko kuma ba zai yi ba ko kuma an yi je garin a matsayinsa ne mai kobawa ba ya zo zama dindindin ba nan ma zai kasar ko ba zai yi ba eh, wannan akwai abun nan ah, ragowar tambaya ta baya cewa me yasa sabai ake ce musu radiyallahu anhu abin da yasa aka ce musu radiyallahu anhu saboda ubangiji ala ne ya yarda da su laka radiyallahu anil mu'minina iz yubayunaka ta tashara aka ce radiyallahu anhum wa radu anhu to shi yasa ake musu tarabbi wannan addu'a ne an bace sahabi sai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wannan shine alami na na sahabbai gaba daya saboda haka wasu kuma sai suke cewa sai na ali Allah wajahu to gaskiya wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba sun ce abin da yasa za a ce Allah wajahu saboda bai taba yi wa gunki sujjada ba wanda suka taba yi wa gunki sujjada ma sun yi ne kafin zuwa musulunci ko kafin su musulunta kuma islamu ya hadimu ma kana qablahu idan ka musulunta shi kenan duk abin da kai a baya an gafarta maka wa kulli ladina kafaru in yantau yughfar lahum ma qasalafa saboda haka riga an gafarta musu ba za a kama su da abin da suka yi a zamanin jahiliya ba shi ko sai na yana yaro ne lokacin jahiliyan ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya zama annabi yana dan karami saboda haka bai girma ba ma ballanta na ya bautawa gumakan to abin da yake sunna shine ka ce radiyallahu anhu ba karrama wajahu ba domin Allah ta'ala ne siffanta su da wannan siffa kuma ba kamar da yan shi'a suke cewa alaihi salam ba duk ahlul baiti sai suke masa alaihi salam in sun ce ali sai su ce alaihi salam hasan alaihi salam husaini alaihi salam wannan ma akida ce ta yan shi'a annabawa su ne ake ce musu alaihi salam idan an baci manzo Allah ta sai ka ce sallallahu alaihi wasallam in an ambaci wani annabi ba shi ba sai ka ce alaihi salam annabi Musa alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam annabi Isa alaihi salam in an ambaci sahabi kuma sai ka ce Allahu anhu in wani malami ne daga cikin malamai magabata wanda ba sahabi ba ya riga ya rasu sai ka ce masa rahimahullah Allah ya ji kansa in kuma wanda yake raye a zamanin ka ne in an ambace shi zaka iya cewa hafizahullah Allah ya kare shi dan bai rasu ba ko ma'ana Allah ya kare masa imani sa kada ya zama ya cika ba da imani ba ko ba kasancewarsa bawan Allah ba to in ya tabbata ya cika da imanin kuma bayan ya rasu sai ka ce rahimahullah Allah ya ji kansa ya gafarta masa wannan ita ce sunna amma ka ɗauki wani daban ka ba shi matsayin annabta ka ce alaihi salam wannan akida ce ta yan shi'a annaba su ake cewa alaihi salam ko kuma wani daban wani malami ba sahabi ba ka dinga ce masa radiyallahu anhu radiyallahu anhu wannan aiki ne irin na yan bid'a suna neman su kai matsayin shehunin su matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake bautan kasa ma'ana yana bautan kasa ne ko hidiman kasa ba wace dai bautan kasa yake cewa ba matsala ba ne don ba bautan suke ba suna ainihin aiki wanda yake sabis a wani gari idan ya taso daga garin su zai je garin da zai sabis din in tafiyan ta kai a ce mata tafiya to zai kasaro a hanya amma idan ya isa garin da zai yi sabis din tunda zai zauna wata tara a wannan garin akalla ko kuma wata goma sha biyu to ba zai kasaro ba domin a garin da yake sabis din sunansa mazaunin wannan garin ba matafi sunansa ba a al'ada da shari'a ba a ce masa masa ya je ne ya zauna a garin yanzu ina za a ce wani ina ce a yana can Port ko yana Lagos ma'ana yana zaune a Lagos kenan ba za ka ce ya je Lagos ba amma in harkan kasuwanci ya tafi ko za ka ce ya je gari kaza to in dai tafiya ba za a ce maka ka je gari kaza ba to ba za ka yi kasar ba in ka je gari in dai ka yi tafiya ne ka je ka zauna a wurin za a ce wani ai yanzu yana wuri kaza to kenan, wannan ba zai kasaru ba saboda haka mai sabis a wani gari ba zai kasaru ba a garin da yake din matukar ya je ya zauna a wannan garin ne amma a kan hanyar sa duk lokacin da ya je gida zai dawo to zai kasaru a hanyar sa na'am amala an ce ba a karantawa mutumin da yake rayu alqur'ani to malam shin zan iya kaman dasa wata itaciya da niyyar wannan bishiya din ladansa Allah subhanahu wa ta'ala dinga ba wa iyayena a suna rayu Eh, abin da muka ce mutumin da yake raye ba za ka ɗauki wata ibada ka ce ka bashi ba amma bayan ya rasu sai ka yi ibada ka ce Allah ya kai masa ladan iyayen ka sun rasu ka gina gida ka bara a zauna fi sabilillah sai zama wakafi nasu ko ka tona rijiya ko bishiya amma suna raye ba za ka yi musu wannan ba ka ɗauki kuɗin ka ba su su yi wannan aikin alheri cikin an fita sai ka ɗauki kuɗi ka ba su in gida ne su gina ko kuma ka gina gidan ka ce ka mallaka musu su bada gidan fi sabilillah su su ba fi sabilillah tunda suna rayu za su iya wa kansu aiki wanda ba rayu shine wanda ba zai iya wa kansa wani aiki ba to tunda zai iya wa kansa ka bashi abun yayi wa kansa aikin shikenan ladan sai ya zama nasa amma kai ba za ka yi abun ba kuma ka ce ka bashi ladan wannan zai zama kamar wasa ne da da addini ka da mutum sai ka ce na baka sallori na na jiya da daddare jiya na azumi raliki na baka wannan azumi kaga abun sai ya zama ne sai wani ya zauna ma ya fi a masa sallah a dinga masa azumi da zakka kenan kaga shari'a ba za ta yadda da wannan ba a ke tambaya ke na gaba yake cewa malam ya matsayin irin wannan maganganun da ake yi cewa a ƙarshen wannan wata na safar akwai wata laraba da ake kiranta larabgana cewa ko su masifu ko su bala'i da suke afkawa mutane wannan tambayar ba ma ta wani to jiya ne da safe ko muka ce wannan tamfi ne irin da mutanen da wai cewa a ranar abun nan a laraba ta ƙarshe a watan safar wai bala'i na saukowa suna ce mata larabgana wannan babu shi a qur'ani babu shi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu a addinin musulunci ba a yadda a bi ba kuma inda da gaske ne cewa wai bala'i na saukowa wai sai kai ji tari kaza za a ba da wani ji za ka yi adadi ko je ku kife koren gidanku da waye waye da sauransu in ba haka wa bala'i zai saukar muku to ai kaga waki ya nuna ba haka bane domin wani bai san ma ana inna abubuwa ba bai san ma an canfa wannan ranar ba kuma babu wani bala'i da yake saukar masa da da gaske ne inda ake faɗa bala'i na sauka a wannan ranar ai da duk mutanen duniya sun kare don galibin su sun da ma ba su san cewa bala'i na sauka a wannan ranar ba lantana su yi wa ranar shiri ko su karanta wani abu domin su kare kansu saboda haka wannan ba shari'a bane shi wannan tambaya yake wai in za ka yi istikara dangane da neman auren wata wai shin sai ka ganta ne sannan ka yi istikaran ko kuma ko sunanta aka baka baka ba ganta ba za ka yi istikara wannan biyan da kai yi ba sharadi ne za ka yi aure sai ka ga mace ba za a iya baka labarin mace shi ke sai ka ce a daura maka aure a kawo maka ita mu shari'a ta da wannan amma abun da ya fi kafin ka aure mace ka ganta don haka mazala ta suna ba wani shawara zai ce masa ya auri wata mata daga cikin ansara mazala ta suna ce a nazarta ilai ka kalle ta ce a'a yace unzur ilaiha fa inna fi amin al-ansari shay'a ka je ka kalle ta domin akwai wani abu a idon ansara kar ka je ka wari mai matsala a ido to da haka abun da yafi ka je ka kalle ta kafin ka aure ta amma in ka auren ma baka kallan ba to aure kan je yayi kai dai baka yi abun da yafi bane idan kana so zaka aure ta ba tare da ka ganta ba sai ka istiyara ko baka ganta ba in kuma kana son sai ka ganta to ka je ka kalle ta tukunna idan ka ga ta yi maka sai ka zo ka yi istiyara Allah ya zaba maka mafi alkhairi idan auren ta ne sai Allah ya zaba maka mafi alkhairi in kuma ba auren ta bane Allah ya canja maka mafi alkhairi fiye da ita na'am a wanda yake cewa malam gashi ka faɗe a yadda gashi ka faɗe yadda ake zabiya a musulunci shin to wanda ake a yanzu bisa tsarin demokradiya shi za a yi ɗaukar shi a matsayin sunna ne ko bidiya ne yake su malamin su bayani to zaɓe kamar yadda muka faɗa kaga akwai intikam wato ai zaɓe na ƙuri'a kenan kamar irin wanda ake na ƙuri'a yanzu shine irin sa ne wanda aka yi wa abun nan abubakar aka zauna aka tattauna waye zai zama wannan su ce abubakar wannan su ce umar wannan su ce ali wannan su ce abu ubaida bin jarra haka nan ana ta tafiya har aka dawo dai aka zaɓi abubakar wannan shi ake ce masa intikhab zaɓe duk mutumin da jama'a ne suka haɗu suka ce wane wannan suka fi yawa akan wa'annan shikenan ya zama zaben sa yayi sauran wanda da ba su zabe shi ba sai su dawo kuma su bi shi sannan akwai kuma wali wilayatul ahad shine kamar yadda aka yi wa Umar shi shugaban ya ce wane shi zai zama shugaba bayana akwai kuma shura shine shawara a hada wasu mutane muhimmai a ce su shawara su zabi shugaba sai su zaba na hudun kuma shine kwace juyin mulki mutum ya zo da karfi da karfi na makami ya harbe mutane ya karbi mulkin shi ma idan ya karbi mulkin ya zama na nasa ne mulki ya tabbata a shari'a kuma wajibi ne a masa da'a ba za a ce kuma yanzu to a zo a yaƙe shi a kau da shi ba to yanzu ya bubbuge ku fa tun da yaki gwamnati ma ya nasara a kanta to ku me za ku iya yi to da haka shari'a ta son zaman lafiya sai a ce shi ma a masa da'a kuma wajibi ne a masa da'a to da haka irin zaben da ake yanzu na shugaba na siyasa zaben ne na intihab ku talakawa ku zabi wanda kuke so ra'ayinku ko manya daga cikin mutane su zaba zaɓi wanda suke so kuma idan an yi wannan zaɓen ya tabbata a matsayin shugaba kuma a shari'a dole a masa da'a na yau da lokaci ya wata biyu sun ƙare sauran tambayar da suke gaba na gaskiya na kasa karanta su saboda yanayin rubutu ne saboda haka wannan bai tambayin sa ba a yau kan ba ba lokaci bane ban ma iya gane tambayin sa bane akwai wanda suka rubuto bukatun addu'a akwai wanda ya rubuto takarda ko mace ne ko namiji wallahi a'lam yana bukatan aihuwa da kuma wanda suka rubuta takardar addu'a cewa suna bukatan akwai dan gwansu da wani jarraba ya afka masa suna roƙon yin musulmi su taya su da addu'a Allah subhanahu ta'ala ya yi musu masu bukatu Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi da suke cikin wannan hali na jarrabawa Allah ta'ala ya kare su ya yayi musu bala'in da suke ciki ubangiji subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu ya shirye mu shirin addini اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم برحمتك أمنا واقفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تعدي من تشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين